فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ترى ضعف ربيع الأول هجرة منظم الله صلى الله تعالى عليه وسلم دبوتيا da ɗari hudu da ishirin da takwas muna roƙon Allah ta wa ta'ala ya taimake mu duniya da lahira kamar dai muna nan a wannan littafi insa نعم شافينا أفقل نعم لين لين وجههم لابد نعم شافي نأكل نعم. لا نعم. ينأكل نبي نعم فاندهشت للخبر فاندهشت به sanda haske lil na rude game da abin da na ji ana barawa a gidan rediyo london wa ma fi hada abin da ke cikin magana shi kenan bakwai fito bakwai shida na bakwai daga sama to biyar shida bakwai tara goma nam إذ الأرض قد خمت من الجرائم والموبقات don kasa ta dume mana ta yi ɗoyi ta tsume daga ɗoyin laifuka ɗoyi shine ainihin hammat من الجرائم دجليفك والموبقة دا ما فعل كروا نعم اي شافي نشيدة اوفا نعم اي للخلق الله يا hanyar da بي اكي عليك halitta Allah ya sanya hanyoyin halitta halitta ba za ta zo sai ta wannan hanya ka gane ko wannan hanya da ya sanya ta halitta wa alaiha ya timmu khalquhum a kanta ne kaɗai halittun halittansu ike kammala wahiyar ta zaƙo shi ne saduwa bai da za a samu halitta ba ta ne saduwa ba shi kenan na'am sha daya to oh, yawon ganuwa na'am shi kenan ku ya zama kun mana bita halin kamar yadda kuka gani malam ya ba da ƙa'ida dukkan ibata sai ta cika wa'innan ƙa'idojin ya dunkule su uku mu kona ganin sa kaman wajen shida dole dai ibada ta kasance masharu'a sannan ta cika haifiyatun nan ta guda hudu ko bayan nan ta zama akwai ikhlasi to da wannan ne muka tsaya jiya kuma ya ɗauko misali wajen ibada nawa ibada biye eh? uku ya ba mu misali da sallah ya fitar da su ya kawo mana azumi ya fitar da su ya kawo mana hajji ya fitar da su ice sauran kuma ya rage namu mudu ya ba mu dinga duk ibadar da bata sha a kan waɗannan ba ba a ce mata ibada to don haka nan zai ci gaba da faɗakar da mu kuma ya ja hankalin na ga kaman abun yana ne ya dan shiga cewar wannan mukaddama tana da mahimmanci ka bi ta ka ƙara bi ka sake bi ka nunka tana da fa'ida ba wai a maududi kaɗai ba ita i'lam akhi al-muslim وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه كفني دم وانا مسلمي ار واتا wafaqani Allah ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da ni da kai gaba daya lima yuhibbu wa yardahu ga abun da yake so muyi kuma ya dana shi mu aikata shi annal ibadatu masrua bil kitab wa sunnah duk ibadar da aka sharanta da alqur'ani da hadisi ay alaiha amru Allah wa rasulihi tace masrua akwai horon Allah a kanta akwai horon manzonsa a kanta kat ya wa alaiha al-ibtida bid'anci na faɗo mata dan ku bid'a ya sami na yana ta wa'aikum wa yudakhilu al-ihdathu ƙage na shiganta fi kammiyatiha ko a adadinta au kaifiyatiha ko a sifanta tsarin yadda ake jero ta au zamaniha ko a lokacinta au makaniha ko a wurin da ake yinta wanda da kanka in ka duba yadda a adadinta abinda ke shiga za ka gano siffan yadda ake za ga ta shiga haka lokacin ta ɗin ko a takura shi ko a akhara shi ko a ƙaddama shi haka wurin da ake yin takarda inda aka hana mutane sallah ka sami suna sallah a wurin ka dubi misalin inda ya kawo wurin da aka hana sallah makabarta eh, yanzu ko wanda suke sallah a kai فتفسد على فاعلها ولا ibadan nan sai ta ɓata kan wanda ya aikata ta sai ta ce ta rushe wanda ya aikata ta ba za a ba shi lada ba kamar in ba kumanta ba inda ya ba da bayanin cewa ibada tamkar abinci ne mai gina jiki don haka na idan ya zama ibadar da ba bata cika waɗannan hudun ba ba ta ba da fa'ida ga mai ita za ga ana yin tana ƙara sabon Allah saboda an zare mata abin da ke ba da fa'ida na cikinta wani nasbir zaka matsalan bugu maka misali bil zikiri zikiri zikiri ambaton Allah zikiri ma'ruf fa inna zikira mashra'un bil kitabi was sunna zikiri umartacce ne da alkur'ani da sunnan manzon Allah haka ayyukansa zamaninsa da menediyansa adadodinsa in za ka shiga gida ga in za ka fita in za ka shiga ba in ga قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وند سكا دفكة الله وأنبتي الله أنبتو من يوا حتى بدأ ذاك اسمها كفو جدوانا آية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره kwatankwacin mai ambaton mahaliccinsa baraka wa ta'ala da wanda bai ambatonsa matlul hayyi wal mayyiti kaga yanzu misalin ta tambaye shi yanzu wannan ya yi saka je kai zikiri bai yi wa ka je ka kama zikiri saboda me kaga masharo shari'a ta tabbata ko wannan bai isa ka je ka kama zikiri ba ina haifiya sannan ne aifiyatul arba'a wannan zikiri tabbas haka ya tabbata ɗari bisa ɗari to shi kenan har ma ma yawa ya mana da zikirin wani zikirin wani zikirin wani kowa an ba shi dama kenan ya kafa jam'iyyarsa ta zikiri wa ma'a mashru'iyyatihi duk da shara'antar wannan zikiri haka faqad dakhalahu al-ibtida'u bidi'o'i sun faɗo cikin zikiri inda kafirin minan nafi wajen da dama mutane ba ta mauludi ake ba kansu iyayen gidansu ɗari koke fa'asfadahu alaihim wannan abin da ya faɗo ya ruguza masu zikirin ya ruguza shi wa harramahum samaratuhu ya haramta musu fa'idan zikirin don zikirin bai ka ana ala bi zikirin lahi ta tama yin qulub sai ka jirgin na ce ka yi zikiri aka rama mahaukaci har akwai mahaukacin zikiri akwai zakiru a zakiru a zama junun za ka samu zakiru ya zauna mugu mugu ya haukace ya dinga yin kai ba gindi su ma sun yadda majanuni ne baya cikin lissafi Ku dinga shakahu ba lokacin da za mu dinga kawo yin wannan shakahatu ko da dole ke za ku ji karatun da za a yi zai ba da takaki don a san bannan da ya kaurace mata don yanzu an wani gari mutane an samu shekano a ƙarshen wannan lokacin gabaki ɗaya karantar wanda abokar gumi ya rahimahullahu duk sun gudata wallahi sun ci ku bawan annan nan an cutar da shi an takura masa an azabtar da shi an wahalar da shi an hana masa abin da shi ta ya gama makarantar da al'umma an fahimta aka koma aka kama wasu aka zaɓi abin da aka yi so daga cikin abin da ke karantarwa aka rike sauran wanda ba a so aka zubar da shi saboda haka nan wannan zikiri wa harramahum samaratuhu ya haramta musu fa'idansa min taskiya na samun tsarkaka التزكية النفس وصفاء الروح بركك علي دوم قوان زوجيا وما يترتب على ذلك من مثوبة ورضوان da abin da ke tasowa a kan wannan zikirin wanda da an yi shi yadda tsari ya nuna min matsuba na samun ladawa da wanda samun yarda iz ba'dhum يذكر بألفاظ غير مشروعة وإن لم يكونوا كلهم sashi suna ambaton Allah da zikirori ba umar ba da kalu zikiri bil ismil mufrad kama ambaton Allah da suna Allah ka ce a dinga Allah Allah Allah hada zikirin mubtada babu wata riwaya shar'antatta wanda aka ce ambaci Allah da wannan suna mufradi tsohon kai zana Allah Allah ba ma muna maganar nau'in can gaba baki daya ba wannan ma ba shira ne ba tare da idan aka yi zurfi yanzu misalin mu kanmu da lafiyar wallahi idan tafiya ta tafiya da za ka duba ka bincika ka samu tuffatu siniya na a al-islam muhammad tahir mai gari albauchi albarnawi albauchi rahimahullah siniya lecturer na biyu ke wanda ya rubuta a kan ainihin abin nan inda ya kawo da ke cewa ashekhu tijjani ilahu tijjani yina yau tijjani shine allan tijjanawa yake ku biyo ne in tabbatar muku haka a rubuce hatta inda aka kewaye dinan da ake Allah ba wancan Allah suke nufi ba sai jami suke nufi ya kawo kuma dalilai akan haka tun da Allah ma'anar shi al-ma'luhu ya kawo dalilai ka koma littafin Allah ba shi ba gani ba kana yin rofa mai kasane ne nan inda za mu je dan wani wuri ne a eh, dan an buga littafin kuɗin gida-gida aka bayana raba shi kyauta a tsofata siniyar duk wanda yake da awon sunna a najeriya kamata a ce ya ma zama dole a yi zama yana da wannan littafi wanda littafin yanzu ma yadda na ji su na bani labari an ɗaukaka shi a duniya amma ba san ingancin maganan ba amma banan na aka baki ban labari yanzu littafin tufata siniya an buga shi a jami'ar madina an kawata shi sai wanda ya gama masta digiri ake ba shi kyauta muna muna zana najeriya ban san da shi allah ya mana ni'ima wanda a duniya ana kaho da ita muka wannan zaune kawai ya kafi saboda mai ko karatu ake sai mutum zauna yi ina bayan wata da ke kama hanyar yau littafin ba da da dauka makaranta ba bai yanzu wani jirgin magana ke kamar sabuwa